da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba 31 ga watan Junairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu karkare da maganar da muka faro makon jiya game da yadda cin hanci da rasha ya mana katutu a kasashenmu na Afirka. Wanda hakan ya sa jamhuriyar Nijar ta fito da sabbin dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta hanyar ƙaddamar da wani kundin doka. Shin dame-dame suke kallo idan aka handame a ƙasa ya zama cin hanci da rashawa. rashawa ne abubuwa da dama an ka ɗauka ai ba ma sai ka batun mutum kuɗi ba na ci hanci da rashawa ai akwai inda an kai harkoki bisa konkur konkur na yara diya da an kanar kasuwa ai duka sai an kai mata wannan takardu kuma akwai suna mutane da dama waɗanda suka ba ƙanana bane a Nijar waɗanda an ka san da su suna cikin wannan magunguna to duk waɗannan dosai yanzu tambayar da za mu ma eh, ita halsiya yanzu ina makoma sakamako na waɗannan dosai kamar su soras kama su concours na santé concours na fonction publique concours na douane ina sakamakon marché public wa'anda aka bada mutane ba su bada wannan marshen ba aka ji aka hidda dukiya ciki yadda miliyar miliyar na bantulmanin kasa aka biya su aka ce su maida ba su sake maida ba ba mu ga takarda ba wadda an kai to an ka ce ga shaida an maida wa'annan kuɗaɗen Dan iya kuwa cewa ya yi zai yi magana ne a kan da yanayin wasikar da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari. inda a cikinta ne ya tumurmushi gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sannan ya nuna mai gazawarsa. Sannan ya ce maganar sake taka takara ma ya kamata Buhari ya haƙura wai ko ƙasar ta bunƙasa. To akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook, Twitter da ma Instagram. Ku biyo mu. Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa shin ta yaya ya kamata a dinga hukunta masu cin dukiyar ƙasa musamman ƙasashenmu na Afirka. To saƙon farko ya fito ne daga Adamu Aliyu Tela Gurum. ya ce tabbas ya kamata a tanadi hukunci mai girma ga duk wanda aka kama shi da awon gaba da dukiyar ƙasa su bar talakawa suna galantoyi, a kwararo suna yawo da yunwa a jikinsu kamata ya yi a yi musu hukuncin da ba zai nuna ba sani ba sabo kar a ware 'ya'yan manya da 'ya'yan bora wallahi hakan na matukar dawo da kasar mu baya ka ga mutum daya da makudan daloli daga shi sai iyalinsa tur da wannan irin hali. Sai kuma sakon gambo barau fataskum ya ce to gaskiya ni shawara ta ita ce hukuncin kisa irin na kasar China shi ne kawai maganin barayin Afirka don wata satar kamar akwai tabuwar hankali a ciki kuma idan don ɗauri ne wallahi da da yawa ba za su daina ba don sun san cewa idan suka fito dukiyarsu tana nan da fatan wannan shawara tamu za ta yi amfani. To sai kuma Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe ikon Allah to hakika dukkanin mutumin da aka kama shi da satar dukiyar ƙasa ta hanyar da bata dace ba ya kamata a ƙwace ta sannan kuma a ladabtar da shi ta hanyar sa shi wani aikin hidima ga al'umma kamar sharar kasuwa sharar asibiti da kuma sharar titi da sauransu har zuwa wani lokaci mai tsawo ku tashi lafiya Usman da Hafsat. sai kuma saƙon baban gida Aliyu Rijau ta hanyar yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai da kuma ƙwace duk abin da ya mallaka, har ma da gidajen da suke ciki. Idan ana haka to ina ganin duk mai niyyar aikata haka to dole ya bari in dai ya san zai wulaƙanta. Mm, to sai kuma saƙo na gaba. daga usman yusuf gombe ya ce a yanke masa hukunci ta hanyar rataya ko kuma ɗaurin rai da rai ta wannan hanya ce kadai za a kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasa ta najeriya shi kuma uh, ibrahim m abubakar maiduguri cewa ya yi fatan alheri a gare ku wato barayi masu sace kuɗin al'umma a ƙasashenmu na afirka babu wani hukuncin da ya dace da su kamar hukuncin kisa idan ba irin wannan hukuncin ake musu ba wallahi ba za su daina ba Allah ka ba mu shugabanni na gari a ƙasashenmu na Afirka. amin sai umar adamu katagum ya ce salam yau da gobe gaskiya yana da kyau a dinga ɗaukar matakan hukunci masu tsauri kan waɗanda suka wawura dukiyar ƙasa ko kuma dukiyar mm. al'umma don azurta kansu mm-hmm. su kuma su bar al'umma a cikin wani hali na kuncin rayuwa Allah ya kyauta sai kuma sako na gaba daga gurin luka balarabe ya ce yau da gobe akwai hanya mai sauƙi wajen hukunta irin mutanen da kan sace kuɗin talakawa a nawo hukuncin sai a kwace duk abin da ya mallaka a kira talakawa a raba musu hmm. wannan dukiya da aka kwace ba sani ba sabo to sai kuma ahmadu abacin macina ya ce a gaskiya yau da gobe idan da gwamnatocinmu na kasashen afirka suna ɗaukar matakan ba sani ba sabo wajen hukunta duk mutumin da aka samu da satar dukiyar al'umma to da yanzu an magance matsalar da ciki da dukiyar talakawa da azzalumai suke yi idan suka samu dama. Shi kuma sha'aibu zindan cewa ya assalamu alaikum yau da gobe Ni a nawa ra'ayin duk mutumin da aka kama shi da laifin cin dukiyar ƙasa to a hukunta shi daidai da yawan dukiyar da ya sace ko wane ne kuma ko dan wane ne ita ce mafita. Hmm. <laughs> To sai waziri yarma ya ce kawai kamata ya yi a ce a yi musu hukunci mai tsananin gaske kamar a ce dukkan wanda ya ci dukiyar ƙasa za a ɗaure shi na tsawon shekaru ashirin a gidan kasu da aiki mai tsanani sannan idan kuma ya sake a kai shi a kare rayuwarsa a gidan maza mm. a samu wani wanda zai ci dukiyar eh, ba za a samu wanda zai ci dukiyar ƙasa ba to wato in aka yi na farko na biyu na eh, biyu sai kuma sale rukna mu ya ce yau da gobe ta wurin yin adalci da tsoron Allah da kuma kau da bambance-bambance da juna hakan zai taimaka kwarai da gaske ta wurin hukunta masu laifi ku tashi lafiya mun gode haka sai mariya m aliyu ta ce ya kamata a bi irin yadda kasar china take yi dogon da ya ci amanar kasa ya tsaya nan. <laughs> Allah. Sai kuma Dauda Idris ɗan karai-karai ya ce ya kamata duk wanda aka samu da cin amanar ƙasa a ɗaure shi rai da rai har ƙarshen rayuwarsa yin haka zai zama wa'azi ga wasu masu tunanin irin nasu kenan. Eh to sai Mustapha Muhammad ya ce salam yau da gobe ta hanyar hanyar ƙarawa kotuna na musamman karfi kenan waɗanda ba za su ɓata lokaci ba wajen yi musu shara. To kuma saƙonmu uh, na Facebook na ƙarshe mm. na Sanusi Muhammad Sanusi Ahmad ne ya ce mm. Assalamu alaikum yau da gobe ni dai a ra'ayina game da masu cin dukiyar jama'a don zalunci kamata ya yi gwamnati ta daina bata lokaci wajen yanke hukunci akan duk wanda aka samu da laifi don ya zama darasi mm. ga sauran mutane haka to sai musa hadarin asuba a cikin twitter kenan ya mm. ce a yau da gobe tabbas ni a gani na idan aka kama masu irin wannan laifi to a garkame su a gidan yari kawai shugaba usman kabara da hajiya safina ku tashi lafiya wannan karan da hafsa ce <laughs> mun gode kwarai <laughs> to a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To yanzu kafin mu je ga shi bakon namu za mu je ga wakilinmu Yusuf Abdullahi daga Yamai a jamhuriyar Nijar don jin tattaunawar da ya faru a makon da ya gabata a zauren muhawarar yau da gobe a kan sabon salon yaƙi da cin hanci da rashawa da Nijar ta bullo da shi inda ya tsaya a yana tambayar haka. To har yanzu dai a game da wannan batun na sabon salon yaƙi da cin hanci da rashawa a Nishar muna tare da ɗaya daga cikin lauyoyin Nishar Metar Lirwana Abdurrahman. Shin Metar ya kai da wannan sabon salon na yaƙi da cin hanci da rashawa? Ƙasar Nijar tana da babban kundin hukunci da kuma kundin tsarin hukunci inda an kai ta na dukkan layuka iri-iri wanda ya kamata in mutum ya yi su a hukuntar da shi. Kuma daga ciki akwai irin wanga hanci. akwai lahina eh, cin kudin kasa sata kudin kasa eh, cin hanci da rashawa duk akwai su aka zo dai an aza hukumomi ai da yawa in kuna tuna ba sai mun yi zancen shi in kuna tuna na Nijar irin wa'annan hukumomi har aka zo aka aza waga hukumar kuma kamin haka nan an ɗauki wata doka ma musamman wanda duk ta haɗa wannan wanda ta yi tanadin arzikin da ba digi ta haɗe duka wani arzikin da ko wata dukiya wadda mutum ke samu ba dalili kenan kaga ta shahi komi ko wannan doka tana nan wagga hukuma tana nan shekara shida sai kuma bana aka ce sai an sake mata riga to menene yake ci mutu a kwarya magana guda ce wagga ba dogon magana ce ba babbar doka shine shugaban kasa Muhammadu Yusuf shugaban ƙasa wa Muhammadu Isu in ya so a yi shari'a a yi hukuncin Nijar sai a yi dan me dan saboda wa'anda suke da matsayin su yi irin wanga abun su ne wa'anda a tare da shi ma'aikanta wanda suke jan ƙasa. Bawan Allah talaka a can wani ko ni da kai nan da annan muna magana ya ita wacce hanya za mu ganin kuɗin ƙasa balle mu sace su. Ai wannan ne ake zance shari'a tsakanin talakawa akwai ta shari'a tsakanin mu ne da ma'aikanta a babu ta don saboda yau a dokance babu alkali ko guda Nijar babu hukuma ko guda Nijar babu wadda take ba alkali ko hukuma ya je ya zargi minister ko wani dipite kai tsaye ba sai an zo an su kwanoni ba kuma wagga magana su ne ta shaha. to president kashi irin korafe-korafen da kungiyoyin fararen hular nijar suke yi game da shi wannan batun na yaki da cin hanci da rashawa waɗanda suka kwatanta cewa maganar yaki da cin hanci da rashawa a nijar tana hannun shugaban ƙasa. shugaban ƙasa shugaban ƙasa ne ba ta yawa kana ikon ƙasa ba samun da ƙasa ke yi ba baka san abin da ake tana da cikin ƙasa ba kamata ya yi shugaban ƙasa ya ta sahi duk abin da aka yi cikin dare yana labarin shi duk abin da za a yi cikin ranar yana labari ne yan kare kuma ranar kuma a shaida mishi ga abin da an kai shi ne shugaban ƙasa ta ƙaƙa za a yi wasu ayyuka wa'anda suka da ƙarfi su ban kamar abin da aka ce cin hanci da rashawa ba a shaida mu shugaban ƙasa ba a koya ai shi yasa da aka raba da lokacin muna bisa dekire shugaban ƙasa aka aika ma to shi kan kan shi daga baya da muka yi hira shi shi ya gane cewa da awo lalle haka bai kamata ba tun da ce hanci da rashawa har ce ta shari'a kahin a shaida min ku shaida ma shari'a ta gurin da ya hurta haka nan sai ba a rubuta shi ba tunda zancen da zai faɗi da zancen da a rubuce ba ɗaya ba ne sai muka ce to tunda kun amince da haka na shugaban kasa a sake takardu a rubuta shi shi ka gani cewa da yanzu an sake maimakon a yi dekire yanzu luwa ce aka wato doka doka ce aka yi wadda ta yi ƙarhin digiri ta ko ina cikin duniya ana yaƙi da cin hanci da rashawa bisa ga ƙarhin doka ba bisa ƙarhin digiri ba don digiri ya yi ƙarami shi kan kai ya amince shi yasa ba mu ƙarhin gwiwa ma shi kan kai shi sai ya dasa hannun shi wato aka samu wannan dokar ta samu ta wuce dan in ba dan shi ba a ko wuya wannan dokar ta wuce ko da can ma inda ake zaben ta ka sami nake wari dan ba kowa zai amince da ta ba amma da yake ya yarda kuma ya ba da goyon bayan shi shi ke sai ta wuce amma su kamar yadda suka yi korafi cewa maganar baiwa shi shugaban kasa rahoton ko da takaitacce ne zai iya kawo muku cikas ga gudanar da aikin ku to ko dole ne ba wata za'i in shi ya amince shi ya kamata ya nuna ya amince da ai amma dole sai a shaida mishi hakan na shugaban kasa yake ba ta yiwa ka aiki cikin kasa ko gidanka ne gidanka dai wani bai zuwa dan dai ka sashi aiki shi ta abin da gida ma shi ta abin da ko da daidai yake yi ya kamata a yi kai da a shigan ƙasa ka samun da ake yi ko ko bai dace ba ai zaɓen shi an kai ko. yanzu a zahiri mai hukumar halsiya ta yi wanda zai tabbatar wa al'ummar nijar cewa lalle maganar yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu kam an fara shi dangadan tun bayan amincewa da eh, shi wannan kundin ko kuma sa wannan kundin hannu akwai wasu dose dose da tuni ko ka fara aiki a kansu dose yanzu sun da kai kira tun da yanzu kai kira nan ta sun ta wurin ka san ba bisa min ta so aiki bai ce ma ga abin da muke muna yi don ban da wannan hujja ta zakin ce ma ga abin da muke muna yi amma abin da muke muna yi an wara kuma kun samu shaida an wara kuma wani wara ce ake abin da baya yana da yawa tunda kowa tabbatar da kasa ga an tabka banna iri-iri yau banna da aka tabka kasa ga in ka tsaya kan lisawa ta an na gwada ma ni hiddo ma takardun kadi ba sai ka yi kuka sai ka yi hawaye kidan abu guda ne bai ice ma ga abin da muke muna yi maganar eh, kaima da kuma soma bincike a cikin hukumar alhazai koho duk yana cikin sababbin abubuwan da kuka fara aiki a kansu wanda cin kanka yake cin kanka yake baka cinta ga baki na duk ce ma dai muna muna aiki insha Allah kuma lokaci lokaci duk abin da ya faɗo guda guda guda guda guda guda zan gane shi tunda aiki ne mai wuya ba karamin aiki bane ka bincika ka shahi ka zo ka ga wannan ka binciko ka yi ƙasa ka yi abu ne wanda in kana nesa gare shi sai ka tsammana a ah, abu ne wanda aka iya zuwa zuwa take shi kuma haraka wadda za ka kai mutum ka kumle mutum ba mutum ne ba dabba ba yau ko dabba za ka shawo ka liƙe sai ka mata dubara yau abin da muka shira ga mutanen goyon baya dan dole sai an bada goyon baya in babu goyon baya kowa a ce aiki da duk tare za a yin shi mu dai Duk da cin hanci da rashawa ba abu ne wanda ya shahara shi abu kawai abu ne wanda ya shahi kowa da kowa to mala lawali zan kuma yanka eh, ka ji dai irin bayanan da president ya yi game da eh, wannan batun yaƙi da cin hanci da rashawa musamman ma ƙorafen da ku kungiyar fararen hula kuka yi na cewa har yanzu akwai sauran rana a eh, kaba saboda cewar wannan rahoto da ake baiwa shugaban ƙasa a ganin ku bai dace ba Uh, kaji irin abubuwan da ya kwatanta game da shi rahoton da ake baiwa shugaban kasa a matsayin shi ne na shugaban kasa to ai kaga inda matsalar Nijar take kenan ita doka kafin a ɗauke ta ta kamata a tattaro duka ka'idodi waɗanda za su lullube ta kafin a kai ta majalisar dokoki kenan ko da majalisar dokoki ta sa mata hannu an kai ta wurin shugaban kasa ya ranta mata hannu kenan daga an hito ita buga na za'ai to yanzu ita ga doka ta boro aiki baya tunda ita waga halsiya da an kasa tun 2010 ina ganin take shekara wajen shida ta yi kenan duk takardun da mun kai ta wahala aka ta kai alsiya na merori da sun kai handalmana da duke kasa na kudaden abinci da aka saida da rahusa da merori da suka saida hilayen gwamnati da hilayen kasa da mutanen domen da suka sai da hilayen kasa na wagasan cirvert ba ka yi tambaya ma sai ka shi an baka sankan hektar babu haraka babu komi da abubuwa da dama an ka ɗauka ai ba ma sai ka yi mutum kuɗi ba na ci hanci da rashuwa ai akwai inda an kai harkoki bisa konkur konkur na yara diya da an kanar kasuwa ai duka halsi an kai mata wannan takardun kuma akwai sunan mutane da dama waɗanda suke ba ƙanana bane a nishar waɗanda an ka san da su suna cikin wannan mangunan to duk waɗannan dosai yanzu tambayar da za mu ma eh, ita halsiya yanzu ina makoman sakamako na waɗannan dosiye kamar su soras kama su concours na santé concours na fonction publique concours na douane ina sakamakon marché public wa'anda aka bada mutane ba su bada wannan marshen ba aka ji aka hidda dukiya ciki yadda miliyar miliyar na bantulmanin kasa an ka biya su aka ce su maida ba sake maida ba habbi tsayo ba mu ga takarda ba wadda an ka yi to an ka ce ga shaida an maida wa'anda kuɗaɗen abubuwa da dama an kai cikin shekara shida sun kauce amma yanzu tun daga ta buɗe ke an ba su cikakken inci kuma yanzu ne ma za mu sa musu kaya sai sun kama jikinsu sai sun zame wanda yau ka diba gani mutum nawa ne da suka yi handarmana suka yi jin hanci da rashawa aka ɗauka aka kai su gidan kurkutu an ka aji ba su yi wata uku wata hudu sai ka ji an sako su an ci ai musu sakin talala daga sakin talala ko shin magana ta ɓace to mi zai hana wani ya ci ko da ka dosi gana ka yi ma da sauransu wannan duka bar su ba a ma wara ba a koma muna baya duk wannan tsohon dosiyan nan son muke tun da doka ga ta. kenan aiki ne mai karami wanda za a yi a haifdo mana misali firiza wa'annan takardun alkali na kasashe do wa'annan takardun wajen ku ku duk wanda kuka sani yana iya ku sanarwa cikin shi a zo a bada sanarwa a zo a yi bincike mai zurfi a kawo muku duka mutanen nan su zo su mai da duke kasa don kun tabbatar da ayi wasa da duke kasa ayi yi almujananci da eh, duke kasa amma har gobe muna cikin matsayin mu in dai kun ce sai kun aika ma shugaban kasa rahoto kafin Eh, eh, lokacin da za ku aika ma lauya na kasa rahoto da eh, lokaci kaɗan ku aika ma shugaban kasa to nan ma gaskiya za a samu ɗan cikas kaɗan abin nan muna fata addiba a gani da za a gyara shi dan mu so a yi ma kasa aiki dan saboda abin da 'yan kasa ka jira gare ku alsiya da yawa ne ba ƙarami ba ne kuma yau hukuma ce wadda mu duka 'yan kasa mun yarda lalle a bata wannan tunda an ba ku wannan ƙarfi an ba ku wannan hakkin ya kamata ku hidda ma 'yan kasa hakkin su. to jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai alhaji salisu ubandoma mataimakin shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa nijar halisiya akwai kuma lawali adamu ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin ƙungiyoyin fararen hular nijar sai kuma metar lirwan abdurrahman da muka tattauna da shi ta waya a madadin su da nasiru tankare da ya haɗa muna sauti ni yusuf abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka To, an gaida Yusuf. Mm. To, domin yin tsokaci game da maganar sabon salon yaƙi da cin hanci da rasha a Nijar ɗin, muna tare ta waya da Farfesa Buba na Maiwa, ɗan asalin jamhuriyar Nijar kuma malami a jami'ar Audu Abdu Diop mm. eh, da ke ƙasar Senegal. Farfesa, Assalamu <laughs> alaikum. Hello. Yawwa, barka da warhaka, Farfesa. ko wani lafiya lafiya lau ya ayyuka amma kun ɗauko babban magana yau to ai ne, ai mun tuyan ciwo ma kasau bawa eh mana na tabbatar da yanzu haka a Nijar waɗansu suna nan tashi ya shiga musu a ido. Eh, eh, ai a kasashen Afirka ma za a ce. Ai dole mu faɗi gaskiya kuma in ta kama. <laughs> To, uh, Farfesa ka je ji tattaunawar da aka yi tun makon da ya wuce mm. muka faro dama tun da aka faro na sako ka aran cewa to kai fa za mu lalubo kai mana fashin baki saboda ka san Nijar ka san wasu kasashe na mm. Afirka da suke kewaye da mu. Mm. So saboda Bahaushe ya ce wai ruwan da ya dake ka shine ruwa. Yawwa inda ka sani nan ka sani to muna son mu baka kamar minti biyar zuwa shida yanzu kai mana fashin baki mm. me ka fahimta da sabon yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar da ma yadda za mu yi maganin shi a Afirka ne. Eh. Ya addabi mu abin nan. Eh to zan dai tuna muku cewa don ba kowa ya san wannan maganar da zan faɗi yanzu. To. Mm-hmm. Na yi zama a cikin kwamiti mai kula da aikin asha mm. eh, a jamhuriyar Nijar. Mm. A zamanin aka yi wannan babban muhawara ta ƙasar Nijar. To amma Eh, shi ta wannan muhawar tana kare da kwana uku ni na yi murabus daga wannan kwamitin mai kula da aikin asha hmm. na tahiya ta. Aikin asha kamar irin su cin hanci da rashawan kenan? ma'adalla eh hmm. kamar duk irin rubda ciki da ya zamanto aka yi da dukiyar jama'a ko hmm. kuma wani kashin gilla da aka yi dai a zamanin nan duk abin da ya zamanto aikin asha ne. Nisa kai murabus. Ma'adalla wato tsaya ne na nazari cewa da da irin yadda ake aiki a cikin wannan kwamitin ba a samun komi a jamhuriyar Nijar. Mm. wato eh, abu ne wanda na ɗaya yana da wuya hmm. abu ne wanda idan aka yi shi a cikin gaugawa wata rana maimakon a yi adalci sai a huta ta hanyar adalci wato sai ka ga wata rana mutane ana sa son rai a cikin harakan hmm. wato mutum gashi iya da laihi hmm. gashi an gani yana da laihi maimakon shi a je a hukunta shi ko ko a kirayo shi wane wannan abin da ka yi a'a sai ka ga a wani wajen an mai garkuwa Mhm. Wannan sabon kwamiti ba shi ba ne na farko a jamhuriyar Nijar an shayin su. Mhm. Abin da ake hwata, abin ake hwata shine cewa wannan su ci nasara. Mm. Mm. Amma amma mun ga kasashe waɗanda ba ta kai a sa wani kwamiti ba mai zuwa ya binciko ya ce an yi kaza an yi kaza a'a mashari'anta mun ga ma inda kamar alkali da kanshi shi da mm. kanshi ke ɗaukar kanshi ya ce wuri kaza an yi aikin a to ni na sa kaina a cikin wannan binciken kuma duk wanda na gani a cikin wurin za a nisa a hukunta za a kama shi hmm. yanzu ne cikin kasashen saboda mutane ka gane akwai mutane wa'anda ba su yarda wa'ansu ba dole sai an sa wani kwamiti mai zaman kai ne amma aikin banza ne na faɗi wannan ba a hmm. zuwa nesa da shi hmm. mashari'anta tana nan su wannan alƙalai na jamhuriya. na jamhuriyar da inda suke a cikin duniyar nan me hmm. aikin su ai irin wannan ne hmm. akwai jami'ai na bincike su ma wannan aikin su ne wato hmm. bugu da ƙari da akwai mutane wa'anda ana biyan su dan su yi kaza amma ba sa yi dole sai an je an nemo wani kwamiti da sauransu wannan kwamitin nan wani zamanin ma idan aka tsaya aka diba kamar bulala ce ake ce aka yi bayawa mutum a ce ka ba kanka kashi wannan wannan eh madalla wannan hanyar da jamhuriyar Nijar ta ɗauka ni mm. a gani na shine cewa kamar abin da Hausa ke ce ma kuwa baya ga yaki mm. ina nufin mene mm-hmm. wato sai da aka yi bannar sun mhm. ba ƙarƙashin wannan ikon ba sai da aka yi ɓannar annan ne mutane suke neman koren kuda ga baki mm. wato wannan wani sabon salo ne nasu kawai na cewa da in ba anniya ba za a yi ma bita da kulli da wannan abu na faɗi bita da kulli ne za a yi eh misa to yau da kace bita da kulli za a je a nemi na'am eh da kace bita da kulli ya hakuri na da kace ka da kace bita da kulli a yawanci a kasashen mu ba Niger kawai ba a kasashen mu na Afirka irin su Najeriya da makamantan kasashen da suke yammacin Afirka ana zargin cewa hukumomin yaki da da cin hanci da rashawa mafi yawanci suna yin bita da kulle saboda wai idan har kila wayannan ba 'yan wannan jam'iyya mai mulki bane sai wannan su tafi wannan kana nufin haka kake nufi kai ma ka ce mana haka za ta kasance a jamhuriyar Nijar shi an zancen garkuwa da na muku sun farko na ce muku akwai mutane waɗanda suna da garkuwa akwai waɗanda suna da laima mm. wato san ma sai ka ga wata rana idan aka biyo mutum gashi gashi ana nema a dafe shi ka gane mm. ko mm. sai ya ruga da guje ya shiga cikin karkashin rigar ma'ikanci wannan ma'ikancin wanda ya kawo wannan kwamitin mm. shi za ya komo daga baya wanke wannan mutum ya ce bai komi ba mun gan shi a jamhuriyar Nijar in kuna son zana muku suna mm. Mm, sai ka zana ya san kanshi <laughs> an samu wani dan kasuwa wani dan kasuwa wanda waɗannan ma'aikatan su da kansu kai zargin suka ce gashi gashi gashi tun lokacin suna adawa har suka zo bisa iko daga baya wannan dan kasuwan suka zo suka wanke tsakan. don ya koma jam'iyyar suka ce bai komi ba eh, Mun ga mutane eh. waɗanda yau suna cikin gwamnatin nasu waɗanda ya zamanto su kankan suka kwaya. waye musu wannan rigar nan tasu ta amurka dokoki mai kariya suka ce sun yi banna a zamani kaza mm, amma da suka zo suka mara musu baya ta gwamnati aka bar wannan zancen akwai shi a jamhuriyar niger. To professor ai saboda lokaci dole mu ja burki a nan eh. ai ma dai bukatun mu fasa mana baki mu ji kuma ka fasa ya fasa to mun gode sosai professor Bube na Maiwa mun gode kwarai <laughs> professor yawa to haka yake sai mu je ga dan iya kuma mu ji shi kuma nashi sakon ko mm. a wani bencin zama na iske ɗan iyana ta kicin cire ƙusa. na ce ɗan uwa ka kauniyar me kake na hango ka kana ta kai komo tun daga nesa ya ce wata ƙusa ce nake ƙoƙarin cirewa da na lura idan aka batta ta samu sutura sai ta busa na ce to Allah ya kiyaye dai ɗan iya amma ina labarin ƙasa ya ce kai dai bari kawai wai don ganin shekarar dubu biyu da goma sha tara ta matso kusa shikenan yanzu komai a ƙasan nan an maishe shi siyasa dubi dai wasikar da tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo rubuta wa shugaban ƙasa inda a cikin ta ne ya tumurmushi gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari sannan ya nuna mai gazawarsa sannan ya ce maganar sake taka takara ma ya kamata buharin ya haƙura wai ko ƙasar ta bunƙasa wanda wannan ne fa ya jawo cece ku ce tun daga manyan ƙasa har zuwa talakan da ke ƙasa na ce gaskiya ne kuma ɗan iya yanzu ko ina wannan wannan wasiƙa ta Obasanjo ake labari, kuma ma a yayin da wasu ke ganin wannan wasiƙa barazana ce ga shugaban ƙasa Buhari, wasu na ganin samsam wasiƙar ba ta da wani tasiri. Ko da yake dai ni ina ganin akwai buƙatar dukkanin ɓangarorin su duka dogon nazari. Don kaga dai tun da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya rubuta wannan wasiƙa to ta tabbata fa kenan ta yi wari, saboda kowa ya san tun saboda saboda kowa ya san a da dai yana tare da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun ma a farkon fari. Ko da yake dai kuma wasu na ganin Olusegun Obasanjan ne ya leƙa cikin gwamnatin ta Buhari ya ga babu wani sauran sarari. Gashi kuma ganin an riga an yi tafiyar da shi tun daga farko ya riga ya ɗauko dogon buri wanda wannan ya sa wasu ke ganin ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rufe bakin shi game da wannan wasiƙa kawai ya yi haƙuri domin kuwa a ƙarshe dai al'ummar ƙasar da ke zaɓe su za su yanke hukunci don kuwa a siyasa da al'ummar ake alfahari. Dan ya ce to ani wannan wasiƙa na ikar kallanta nake kawai a matsayin rigimar ta zarce, Kuma kasan shi ma dama tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjan ya sha irin wannan cece kuce. Shi yasa shi ma yakan hana duk wani shugaban ƙasa sakat idan ya ga yana so gwamnatin shi ta wuce. Saboda ai irin wannan wasiƙa idan baka baka manta ba ya rubuta wa tsohon shugaban ƙasa janatan lokacin har yana cewa wai tsaron ƙasar ya su kurkuce. A ƙarshe kuma aka dinga damban dambarwar da malmala wannan batu har dai gwamnatin ta kucce. Don haka ne ma wasu ke ganin Olusegun Obasanjan dai baya so ne shugaba Buhari ya yi wa'adi na biyu don kada shi ma ya yi fice. Kamar dai yadda shi kaɗai ne tsohon shugaban ƙasar sojin da aka zaɓe shi kuma a siyasa har so biyu babu kauce-kauce. Kenan dai dole dole shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi karatun dalla-dalla na wannan wasiƙa don ya tantance game da maganar tsarkake tsamin tsaro da kawo ci gaban ƙasar da Olusegun Obasanjan ya yi magana kuma toshi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jajirce don ta haka ne kawai zai iya kunyata Olusegun Obasanjan da wasu ke ganin ya butulce. To in ana son jin irin wayannan abubuwa na tsage gaskiya da gaskiya sai a cigaba da kasancewa da murya Amurka. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu yau Mr. Rob Macklin ni Usman Ahmad kabar ne ke cewa mu zama lafiya. Nijar bari in buɗe maka, ai mulki niƙima ta Allah, sannan shi ne